Masu kallon wannan channel na AMG Hausa TV ina muku barka da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani wannan channel ya alakanta da kawo muku abubuwa na samun kuɗi online. To yau ma ina tafi da wani application da zai baka damar samun makudan kuɗaɗe akan wayarka. Wani application da zan gabatar muku a yau a yanzu haka ma yana kan Play Store. wanda an kun duba cikin description za ku gana ajiye muku link da za ku taba domin ku ɗauko shi wannan application ɗin kana shiga zai kawo ka nan wajen kamar yadda kuke gani to za ka danna kai install din shi akan wayarka daga nan sai ka buɗe shi shi wannan application ɗin kamar wallet yake wanda suna so su kaddamar da shi duk wanda ya rijista a halin yanzu ko in ce creating din wallet in ya bude za su bashi kyautan token ɗinsu na wajen dala 500 amma fa wannan dala 500 din ba wai za ku iya cire ta bane akwai hanyoyi da za ku bi domin ku amfana da wannan dala riba din za ta yi muku trending ne da riba da kuka samu za ku iya cirewa to dai ku biyo ni a cikin bidiyon nan domin ku ga ya hakan za ta kasance to da farko in ya zo kawo ka nan wajen za ka danna kai creating din wallet na wajen kuma da kuke gani za ka taɓa nan wajen za su baka fast key wannan key din shine zai kasance na wallet ɗinka to daga nan za ka zo ka saka musu kafta box nan da kake gani watan abubuwan da yake cikin nan sai kuma ka kirkiri password ɗinka ka saka to daga nan ka saka kuma daidai sai ka danna kai creating din wallet zai nuna maka waje kama kai ce kai kwafi din wallet din domin ka je ka ajiye shi to sai ka samu wani waje da kake gaba za ka manta ba ko kuma ba zai bata ba sai kai saving ɗinsa a wajen to daga nan sai ka yi next kana yin next zai nuna maka na wajen ka sa wannan passkey ɗin da kai kwafi ɗin to sai kai fasting ɗinsa a nan wajen daga nan sai nan ƙasa sai ka maimaita password ɗinka da kasa yayin da za ka yi register to daga nan sai ka danna kana gama creating din zaka ga ya buɗo maka cikin sa kamar haka to za a gan shi 00 ba tare da ko kwandala a ciki ba baka samu wannan dala 500 da suke bayarwa wanda zaka amfana da ita ba kai trending din to yadda zaka yi ka same tankwa shine zaka zo nan wajen da kuke gani kama kai ka taba gano wani wajen ce maka invite sai ka shiga wajen kana shiga sai ka saka wayannan lambobin da kuke gani akan screen watan referring code kenan kana sakawa in ka danna e binding successfully in ka dawo kan dashboard din za ga sun baka wannan dala 500 din to daga nan kana so kai ma kai inviting din wani wannan kuɗin naka yake karuwa ka samu fiye da haka domin an tashi trending din kai trending ka samu da yawa to za ka shiga wajen da zaka yi inviting din mutane duk wanda ka tura mishi ya ɗauko application din nan ya yi creating din kamar yadda kai sai ya dauki invitation code naka sai ya saka wanda ga nan invitation code naka anan zaka same shi a wajen invite din gashi nan kamar haka to sai ka tura mishi sai ya saka shi ma ya binding kamar yadda yi, to daga nan yaya za ka yi kai amfani da ita wannan dalar domin kai trending ka samu riba to a halin yanzu shi application din ba a launching din shi bai kasance online ba amma nan da zuwa jimawa ko kuma nan da wani lokaci da su yi launching ɗinsa za su ba wa kowa dama domin ya trending da wannan dalolin da suka bashi ya samu ribar ya cire wayannan dalolin ana ba wa inda suke rijista a farko ne kaɗai sannan kuma kuna da daman ku iya shiga group ɗinsu na telegram ko twitter ko dukkan social media handle ɗinsu kamar yadda kuke gani a nan wajen duk wani bayani za ku ke samu daga can in ma ni ban muku bidiyo na bayanin ci gaban da aka samu ban an yi launching ɗinsa to wannan bidiyon kenan ina fata kowa zai amfana da wannan bidiyon zuwa nan gaba na gode ku ci gaba da kasancewa da amg hausa tv ni ne naku sadiq